This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 17 da 25 da kuma 60. Masu ma jamhuriyar Nijar kuma za ku iya jin mu kai tsaye a tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalol da kuma niya. Za kuma a iya sauraron mu a ko'ina a faɗin duniya a duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum Usman Kabara ne tare da Jummai Ali muka sake dawa a shirin mu na hantsi. Za mu ji yadda turka-turkar zaben kwamishinoni da mashawartar gwamna ke neman raba kan 'yan jam'iyya mai mulki a Taraba. An sanar da sunan sabon Onio of Ife a jihar Oshun. Sai kuma ci gaban hirar Ishaq Alhassan ƙauren mata game da maganar da wani ɗan siyasa Amurka ya yi na cewa 'yan Afirka ba su iya mulki ba kuma sun cancanci a sake mulkarsu ma. Akwai kuma saƙonnin da kuka bar mana a waya yanzu dai ga cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu sauraro ga labaran. Jiya Litinin aka yi girgizar ƙasa mai ƙarfi a arewacin ƙasar Afghanistan ta girgiza Kabul babban birnin ƙasar kuma aka ji numfashinta har a ƙasashen Pakistan da India. Hukumomin kiwon lafiya a ƙasar sun tabbatar da mutuwar mutane shidda kuma kusan mutane saba'in ne suka ji rauni a lardin Nagarta A lardin Kunduz kuma daraktan harkokin ilimin yankin ya faɗa wa muryar Amurka cewa yara 'yan makaranta goma sha biyu ne suka mutu a Taktar yayin da 35 suka ji rauni. A ƙasar Pakistan kuma akalla mutane 40 ne suka mutu fiye da 300 kuma suka ji rauni. Yawancinsu a lardin Kaiba da ke kan iyakar ƙasar da Afghanistan. Rahotanni sun kuma bayyana cewa gine-gine sun yi tangadi a New Delhi babban birnin ƙasar India. al'amarin da ya tilasta wa ma'aikata arcewa zuwa titina. Wannan girgizar ƙasar ta auku ne watanni shida bayan mummunar girgizar ƙasar da ta auku a ƙasar Nepal ta kashe dubban mutane ta lalata dubban gidaje. A halin da ake ciki dai ana yin tayin taimakawa daga ƙasashe da kuma ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa. Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu yana nazarin soke 'yanci ko kuma izinin yin tafiya da wasu abubuwa wa Falasɗinawa da suke zaune a gabashin birnin Kudus domin mai da martani ga ci gaba da tarzoma tsakanin Falasɗinawa da jami'an tsaron Isra'ila. jiya litinin jami'an isra'ila suka ce mr netanyahu ya ba da umarnin a yi nazarin manufofin da suka baiwa falasdinawa da suke zaune a gabashin birnin kudus wasu ababen more rayuwa da kuma damar kaiwa da komowa babu tsangwama a cikin isra'ila tun lokacin da aka fara yin aron gamomi tsakanin bangarorin biyu a watan jiya jami'an tsaron isra'ila sun kashe falastina 51 har da kuma da kuma 30 da isra'ila ta ce sun kai wa yahudawa hare-hare 'yan isra'ila guda goma ne aka kashe yawancinsu ta hanyar soke su da wuka waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Jami'an 'yan sandan Turkiyya guda biyu suka rasa ransu, 'yan yakin sa kan kungiyar ISIS bakwai ne kuma aka kashe a lokacin da jami'an tsaro suka kai sumame gidajen 'yan ISIS a kudu maso gabashin kasar Turkiyya. Hukumomi suna ci gaba da matsakaimin yunkurin da suke na daƙile masu ra'ayin rikau da cibiyar su ke kan iyakar ƙasar da Siriya. An zafaɗanni a lokacin da 'yan sanda suka kai sumame akan gidajen 'yan ISIS a jiya Litinin a birnin Diyarbakir na Kurdawa. Jama'an tsaro sun ce 'yan sanda biyar ne suka ji rauni aka kuma kama 'yan yakin sa kai guda goma sha biyu. Hukumomin ƙasar Turkiyya sun ɗora wa ƙungiyar Islamic State ɗin wato ISIS laifin tagwayen harin ƙunar baƙin wake a Ankara babban birnin ƙasar a farkon wannan watan da ya kashe fiye da mutane ɗari. jiya litinin dubban bakin haure daga kasashen gabas ta tsakiya da suka suke arcewa yaƙe-yaƙe da fatara suka ci gaba da bi ta yankin balkans akan hanyarsu ta zuwa kasashen yammacin turai a yayin da shugabannin kungiyar kasashen turai suke yarba gumi wajen ganin yadda za a kauce bala'in jin kai domin lokacin tsananin sanyi yana karatowa cikin sauri a ranar lahadi shugabannin kungiyar european union ta yi taro karo na biyar domin tunkarar wannan rikici shugabannin kasashen turai din sun cimma daidaituwa a kan faɗaɗa cibiyoyin karɓar baƙi a ƙasar girka domin a sami sukunin baiwa baƙin hauren dubu ɗari wurin sauka to amma kuma shugabannin ƙungiyar sun kasa magance saɓanin da ke tsakaninsu da gwamnatocin da suke ɗokin taimakawa wajen tunkarar wannan rikici da kuma waɗanda suke ɗari-ɗarin baiwa bakin hauren mafaka na tsawon lokaci ƙungiyar ƙasa da ƙasa da ke nazarin ƙaura da kuma ko kuma gudun hijira ta ce a bana fiye da bakin haure da 'yan gudun hijira dubu ɗari shida da tamanin ne daga ƙasashen gabas ta tsakiya da nahiyar afirka da kuma asiya suke tsallakawa zuwa tekun turai labaran duniyar ya zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc turka-turkar zaben kwamishinoni da mashawartan gwamna a jihar taraba yana neman raba kan 'yan jam'iyya mai mulki kamar yadda wakilinmu ibrahim abdulaziz ya aiko mana shi dai gwamnan jihar taraban a disan isa kudan jam'iyyar pdp ya mika sunayen mutum kusan 22 ne ga 'yan majalisar dokokin jihar domin tantancewa a matsayin kwamishinoni baya kuma ga mashawarta da kuma hadimai wato eze guda 112 da ya nada tun farko musamman ganin cewa a wata karamar hukumar kusan mutum uku ne ma aka zaba a matsayin kwamishinoni yayin da wasu kananan hukumomin jihar goma sha shida ba haka zancen yake ba wani rabon mukamai da ya zuga wasu 'yan jam'iyyar pdp da ke mulkin jihar da ma wasu 'yan siyasa da ke zargin an nuna wariya da kuma nuna son kai kamar yadda wani dan siyasan ke cewa eh, na farko suna na honorable abacha wanda ya takara daga mazaban karamar hukumar jalingo na ɗaya. a wace jami'a kai takara ne a pdp mu ni a tunani na da kuma wasu iri na ai adalci ba eh, darius ishiyaku ya zo muna tunanin zai kawo haɗin kai da zaman lafiya sai muka fahimci ba haka bane dalili kuma nan shine na farko kamar daga ukari ukari dai muna da muna da bambancin ra'ayi na siyasa muna tunanin a wannan zuwa da Allah ya kawo shi muna tunanin zai yi kokarin ya haɗa kan wa'annan al'umma muna tunanin tunda ya ce zai ba da kwamishoni guda uku da ya bayar muna tunanin zai yi kokarin a kawo zaman lafiya da haɗin kai shine a yi kokarin a bada koda musulmi guda ɗaya a cikin guda uku da aka yi to sai muka fahimci ba haka bane an yi son kai fiye da yadda baka tsammani me ya kamata a yi to eh bangare abin da ya kamata a yi shine in har sun ake haɗa kanmu a nemi zaman lafiya jihar nan dole ne a yi shi a yi shi a yi kasa daidai kar ka manta yanzu haka muna magana kwamishoni guda 20 da muke da su guda guda shida ne kawai musulmai shine zai kawo mana zaman lafiya sannan muna da masu bawa gwamna shawara special assistant kenan da kuma special sha advisor an yi mutum wajen ɗari da goma sha biyu duka duka maganan da nake magana to sai dai kuma yayin da wasu ma ke kokawa wasu na ganin ma ba haka zancen yake ba alhaji kyauta shehulo wani kusan jam'iyyar pdp na maganin yarfiya ce kyauta ta 'yan siyasa ke son yi wa gwamnan jihar. shi sha'anin rayuwa na siyasa ba a yi mata sauri idan ka yi sauri sai ka je ka faɗi komai a hankali ake bi an fara naɗe-naɗe yanzu ne kuma gwamnati tana da girma sannan appointments in nan har a gama shekara hudu nan idan shi mai girma gwamna ya ga dama zai yi creating wa'ansu abubuwan da mutane ba su tsammani ba saboda haka wa'anda suke cewa su ba a ba su ba saboda su hausa fulani ne ina ganin sun yi babban kuskure akwai wani daga can garin namu lau yana cewa shi hausa fulani ne yana magana a madadin hausa fulani ni ban dauka gaskiya ne. shi ba hausa fulani bane saboda haka idan har mutum ya ce shi ma martanin da mai da gwamnan jihar taraba dare disan saku ta bakin hadiminsa ta fuskacin harkokin siyasa alhaji abubakar bawa ya ce cancanta da kuma yawan ƙuri'u ne aka bi wajen ba da waɗannan mukamin. ba inda aka fifita eh, local babban local government su duba kuri'a mana ba gwamnatin pdp ba muke ba ne ba gwamnatin pdp ba ne idan bukari ta ba mu kuriya dubu sittin da wani abu wani local government tana ba mu kuriya goma ko sha biyar ko ashirin za ka hada da wanda ya ba da kuri'a dubu sittin ne ba dimokirasi ake yi ba ne wanne ne a ba su daidai abin da suka yi so ba wani fifitawa a ciki ba za a hana su ba wannan mako na zuwa ne yayin da ma ake haramar yanke hukunci a shari'ar kujerar gwamnan jihar Taraban batun da yan PDP ke ma cewa ba su razana ba ko halama ko gezau ai shi yasa na fito in gaya wa duniya cewa PDP tana na a Taraba daram kuma ba abin zai taba kujerar wannan insha Allah Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya. a jihar Oshun kuma an bayyana sunan sabon oni of Ife wanda kuma wakilin Hassan Umar Tambuwal na da cikakken rahoton. Gwamnatin jihar Osun ta fitar da sunan wanda za a nada sabon oni na Ife. wa gwamnatin jihar Osun shawara akan harkokin 'yan arewa ya shaidawa muryar Amurka hakan a tattaunawar da mun kai da shi ta wayar tarho. Sunana Imam Muhammad Bashir Hussein mai ba gwamna shawara dangane da abin da ya shafi mutanen arewa mazauna jihar Osun. Me ake ciki a game da sabon oni na Ife? Billahi dai kura ta lafa kuma kowa ya mika wuya duk wanda suka fito takara tun da an riga an fitar da sunan sabon sarki aiki a ƙarƙashin umarnin mai girma gwamna Abdulrauf Adesoji a Shola ta bakin mai bashi shawara ta musamman dangane da yada labarai Honorable Sami Okanlawo tare da kuma sa hannun sakataren gwamnati Honorable Mashid Olalekan Adiochi. Wane ne aka fi sowa a sabon oni na efe halin yanzu? Wanda aka fitar shine Prince Adeyayi enita Ogunwusi wanda ya fito daga dangin JC ruling family. suna da masarauta kashi-kashi shi shi ya fito daga gidan masarauta gesi daga na aka ɗauke shi kamar gidajen sarauta na ga masarautar oni na efe dangane da tarihi suna da ɗan yawa akwai soko akwai gesi akwai adetona akwai shigo ade da me da me aka yi la'akari da shi wajen baiwa wannan bawan allah wannan mukami na oni na efe eh to dangane da abubuwan da aka yi la'akari da shi wajen fitar da shi na farko yana matashi na biyu kuma yana da basira sannan sannan kuma kyakkyawan mu'amala da mutane da kuma biyayya da kuma haƙuri wanda suna daga cikin abubuwa da ake so ga wanda zai jagoranci jama'a da kuma kaifin basira da zurfin tunani na kawo abubuwan ci gaba da zama lafiya da dukkan al'umma wannan gari na illefe tare da baki. A can bayan mun samu labarin cewa akwai wani gidan sarautar da ya kai kara ya ya aka kwashe a kotu. Ya kai kara hika amma kuma da hukuncin da kotu ta bai samu nasara ba. ba. To menene gaskiya cewa akwai wani mutum da aka kashe a nan birnin Oshogo na jihar Osun to wanda muka ji cewa shine yake faɗin sunan to wanda za a baiwa sarauta a al'adance. Eh wannan raɗe raɗi ya taso amma a hukunce ko kuma dangane da jami'an tsaro ba a tabbatar da wannan ba. A halin yanzu kenan a hukumance dai an faɗi wanda za a naɗa wannan mukami na oni na efe kenan. A halin yanzu tare da fadar mai girma gwauna da kuma masu fidda sarki masu zaben sarki sarki waɗanda ake cewa makers mm. an fitar da sabon sarki na illefe wanda shine sarki na hamsin da ɗaya mm. mai suna adeyeye ta ogunwusi daga gesi uh, ruling family kuma matashi ne mai shekara arba'in haihuwa. to yaushe ne za a yi bukukuwan naɗin sa hukumance. to yanzu bukukuwan mika masa sandar girma da naɗe-naɗin wannan sarauta yana ga ainihin su mutane uh, masu shirye-shirye a nan garin illefe uh, masarauta tsare-tsaren su in sun gama su mika gauna sun fudda rana wannan ya rage ga hannunsu da kuma shirin shi sabon sarki in sun gama shirye-shiryen su da rana za su mika gauna in gauna ya ga ya dace da wannan rana ya sa hannu in kuma ya ga zai dace ba sai sake ba su zaɓin wasu rana ko su kawo wata rana amma insha Allah tunda an sanar da sunan shi daman fidda shi sabon sarkin shine ke da wuya tunda an samu gurmuzo an samu hamayya wanda a ciki akwai wani rubu kwamishina na al'adu da tafiye-tafiye wani rubu sikiru a yi wanda shi ma yana daga cikin 'yan takara wanda wasu a waɗanda ke tare da gona suke sa ran ko gona zai dafa masa amma alal hakika gona ya nuna cewa duk abin da ya shafi sarauta babu ruwan shi waɗanda ke da cancancin su je su fito da sarki su su je su zauna wanda suka ya dace ya shugabance su. Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. Duniya ƙasan matalauta to duniya akwai ma'azinta. duniya ƙasan ma'azinta ta duniya akwai matalauta. Amma duniya akwai a manta ana tare da sashen Hausa na Amurka a Washington bari mu shakata da wannan. Duniya ƙasa ne ya uwa yi mu bar kabilanci da bambanci a junanmu mu haɗa kai mu daina faɗa na addini ko na siyasa a Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Da Hausa da Yarba da Ibo a Najeriya, Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. na Najeriya mu zauna lafiya Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. mu bar kabilanci da bambanci Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. hausa da yarba da ibo a nigeria nigeria ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya mu haɗa yayi mu bar gamilanci da bambanci a junanmu mu haɗa yayi mu daina faɗa na addini ko na siyasa a Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Idan kana fata ko in kana bukata ka zo bar na ka zauna Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. idan kana fata in kana bukata ka zo bar na ka zauna Najeriya daya uwa daya uba daya idan kana kano in kana bukata ku je iko ka zauna najeriya kasa daya uwa daya uba daya da hausa da yarar mata ibo a najeriya najeriya kasa daya uwa daya uba daya Garin bakin Ibo a Najeriya, Najeriya ƙasa ɗaya, uwa ɗaya, uba ya. Da Hausa da Yarba da Ibo a Najeriya, Najeriya ƙasa ɗaya, uwa ɗaya, uba ɗaya. General Obasanjo ya taimaka Najeriya, Najeriya, ƙasa ɗaya, uwa ɗaya, uba ya. Hanyar Bukhari ma ya taimaka Najeriya, Najeriya, ƙasa ɗaya, uwa ɗaya, uba ɗaya. Janar da Gawak ya taimaka Najeriya, Najeriya, ƙasa ɗaya, uwa ɗaya, uba ɗaya. Yar aduwa ya taimaka nigeria nigeria ƙasa ɗaya, uwa ɗaya, uba ɗaya. To da fatan an sarara sai kuma mu ci gaba da hirar Ishaq Alhassan kauran mata na kwalejin kimiyya da fasaha ta Kaduna a Najeriya a game da maganar da wani ɗan siyasa Amurka ya yi na cewa 'yan afirka ba su iya mulki ba sai sace dukiyar ƙasa inda a shirinmu na safe muka tsaya a inda yake bayyana cewa mulkin da ake magana akwai ƙanshin gaskiyar hakan sannan kuma ya ba da misali da jihohin arewa a najeriya ya kuma ci gaba da cewa To gabaki daya a Afirka ma akwai iri-irin wannan kaga mutum ya kama dubi kamaru. Mutum daya ya dunga zama shekara hamsin tun yana mulki ko abin da yake yayi daidai da al'umma ko bai daidai da al'umma ba a rasa wanda za su yi magana. tun daga Najeriya har sauran kasashen Afirka ba wani abu ke haddasa irin wannan ba rashin haɗa kai na al'umma yau idan inyamuri yana shugabanci duk annan da yayi Hausawa ne za su ce yayi ba daidai ba da Yarbawa inyamurai ce a samu kungiyoyi su rika cewa an dame shi saboda shi ba kaza bane saboda shi ba kaza bane hmm. in Bahaushe ne haka hmm. yan uwan shi Hausawa su zagaye shi su ce ai ba dama a ce yi kuskure da inyamurai da Yarbawa su ne masu sukan shi to a cikin maganar da shi ah, wannan dan siyasa yayi yayi magana ya bada misali cewa turawa suna da lalaci kamar yadda na ce su turawan nan akwai waɗanda suke ƙoƙarin eh, cin mutuncin baƙaƙe idan ka kalli tarihin amurka da ci gabanta gabaki ɗaya za ka ga baƙaƙe su ne injin ɗin da ya juya ci gaban amurka kamar yaya mu koma tarihi tun mm. daga farko tun can lokacin da suka bar ƙasashen su na turai aka kwashi bara gurbin su da masu aikata ɓanna an kai su ne sauro ya kashe su to wanda suka samu Allah ya taimake su sauran bai kashe su ba har suka fara gungu-gungu suka bi indiyoyin da ke wurin mm. suka kashe su suka karbi shugabancin wurin ai afirka suka dawo suka kama bayi mm. suka tafi da su bayan ne suka aiki rake mm. wanda karfin bakaken fata na afirka wanda suka iya yin noma na ban mamaki aka tara abinda capitalist suke kira surplus wato dukiyar da ta wuce abin da kake bukata wannan shi ne ya yi tasiri ga kasar suka samu abin da ake kira industrialization aka oh. kirkiri masana'antu wanda masana'antun nan tun daga 19th century da aka samu industrial revolution shi ne aka dinga ci gaba babu wani bangare na ci gaban america da ba bakaken fata a ciki science ne technology ne education din gabaki ɗayan shi soja ne duk wani abu da kake tunani babu inda za a ce ga wani wuri da turawa ne kaɗai suka yi aka samu ci gaba ko a america ko a mafi yawancin manyan kasashen duniya ya ce yawanci yana kau da kai ne saboda ai hatta masu zagin shi ta intanet da sauransu suna yin haka ne yana kuma kau da kai saboda ai intanet din ma tasu ce gaskiya ne intanet din ta iya zama tasu ce mhm. amma in ka bi tarihin ci gaban da aka dinga samu a wurare daban-daban ni abin da nake cewa shine akwai bakake a tarihin ci gaban kimiyya da fasaha kafin har aka waye gari aka samu wani ya fice ya kirkiri intanet don haka ba wani abu bane da wani mutum ɗaya ko wata ƙasa za ta ci ko wani jinsi na al'umma hmm. zai ce wai ga wani jinsi da ba su da fahimta ko ba su da basira ko ba su da ƙwaƙwalwa da za su yi ah, wasu abubuwa eh, to a ƙarshe mai zaka cewa shugabannin Najeriya da irin wannan kalubale da kasashen duniya shugabannin duniya suke gaya musu magana haka dangas kuma saboda halayyarsu ta sace-sacen dukiyar talakawa. To alhamdulillah lillahi wanda zai ji kaga sai ya ji saboda ka kwashe dukiyar al'ummanka wanda suke bukata domin su samu bunƙasar tattalin arziki da ci gaba ka je ka kai wata ƙasa yan ƙasan nan sun yi amfani da wannan dukiya sun bunƙasa tattalin arzikinsu kuma sun juyo suna gaya maka kai matsayin kama daidai da na dabba ne saboda haka ya kamata kullum ka zama kana ɗaure ne ana yanko maka kara ana duka saboda haka mai hankali sai ya tunani ya gane duk wannan sace-sacen da dukiyar waɗanda suka kwasa yanzu ina su mabutu sai su sai ko da wasu ma daga daga Najeriya da ba na son kiran sunayen mutane hmm. amma duk dukiyar da aka kwasa aka tafi da ita yanzu mai ta amfana wasu su sun mutu wasu kafin su mutu ma dukiyar an ta tarwatse sun dawo sun zama abin tausayi wanda bai zama abin tausayin ba ya mutu dukiyar ta zama ba za ta amfani iyalin shi ba ba za ta amfani kasar shi ba ba za ta amfani yan uwan shi ba mm. saboda haka wanda ke da hankali sai ya tunani uh, in ka samu shugabanci ka tsaya ka yi abin da za ka yi domin gina al'ummarka ko kana raye ko baka raye mutane za su tuna abin da kai su da wani suka bari ko kwandala ba su bari ba a bayan kasa mm. amma har yau gashi ana tuna su ana musu addu'a ana jin daɗin abin da suka yi mm. wanda su da suka gina da suka suka tashi suka ki bin hanyoyin da su sardaunan suka yi na taimakon al'umma amma har yanzu da sun yi motsi sai mutum ya jingina kanshi da sardauna sannan hmm. yake ganin eh, ya zama wani abu. To muna godiya sosai da fatan wani lokaci za mu sake wayar ka. Ba da ma ka bar Allah ya ba mu sa'a. Amin amin. Daɗa tun da mun karbi yancin mu hannu mu gyara zama ya rage da To ana tare ne dai har yanzu da sashen naku na Hausa na muryar Amurka a Washington DC. yanzu agogon washington din yana cewa karfe uku da kusan minti 25 amma kuma sai mu je ga sakonnin da kuka aiko mana hasada da keta ba son ci gaba a cikin arewa mu 'yan arewa ne da musulmanmu da kiristanmu na rasa irin wannan abu ga misali wani ɗan kano ya taba kashe wani ɗan bauchi wanda ya je ya koyi aiki eh, doctor a bulgaria ya zo kashe shi a kaduna haba ga shi duguri an ɗaga bauchi state headquarter an kai mai duguri da gangan bauchi wasu taɓa ce komai ba don wannan ɗan abun da eh, eh, buhari ya ba da yan bauchi shine har yan yobe da mai duguri da wani wuri za su ce wai a'a a ɗibi yan bauchi an ba su menene menene kafin a ba yan bauchi ba a bayar ba mun yi prime minister fa a Najeriya amma ba a taba kula da bauta an ce ga wani abu ba hasadan mu shi zai kashe mu wallahi wallahi hasada da Allah abadi kowa ya tsaya akan rabonsa da abu Allah ya bashi kuma PDP eh, APC ba kamar PDP ba ne wanda kuke abun da kuka ga dama kuna hallaka mutane kuna kashe mutane da sauransu yanzu mun samu wanda za su dan saurara mana mu samu dan cigaba ma yan kasuwan da sauransu da yake su yan bala'i ne barayi da sauransu marasa mutunci masu ilimin ba haka ilimin jakuna ba su da wani amfani ga su muna da su da komai ba su aikin komai banda ne. daga to karamar hukumar bakwai gaskiya kotun jihar plateau mun gode maki ki adalci wannan kotu ta tabbatar mana da gwamnanmu barista simon bakola long shi muka zaɓa shi muka kauna shi muka so kotu ta tabbatar mana da shi mun gode allah ya taimake barista pdp shure-shure ba ta hana mutuwa har yadda kuke ta kai ku kasa na gode mai magana haruna gani daga karamar hukumar bakos a jihar plateau eh, assalamu alaikum sashen hausa na mure amerika mai magana shi kurbaban rediyo matankari a jihar kidin nigeria mure amerika da farko ina son in jajanta yan uwanmu waɗanda suke hare-haren bam nan na barno da na yola ya shafa da farko waɗanda suka rasu allah ya ji kansu da rahama sannan kuma waɗanda adda rauni allah shi ba su lafiya sannan kuma muna roƙon Allah shi kawo mana ƙarshen wannan tashe-tashen hankula a ƙasa ta Najeriya da kewaye da duniya gabaki ɗaya. Na gode na kuma sauraren ku koyoshe tukuru baban rediyo matankari a garkibin Najeriya. Assalamu ku huta lafiya. To da fatan za a ci gaba da aiko mana da sakonnin kafin mu karkare bari mu koma ga labaran duniya amma a takaice. jiya litinin aka yi girgizar ƙasa mai ƙarfi a arewacin ƙasar afghanistan ta girgiza kabul babban birnin ƙasar kuma aka ji numfashinta har a ƙasashen pakistan da india hukumomin kiwon lafiya a ƙasar sun tabbatar da mutuwar mutane shida kuma kusan mutane saba'in ne suka ji rauni a lardin nagarta a lardin kunduz kuma an tabbatar da mutuwar yara 'yan makaranta goma sha biyu a taktar yayin da 35 suka ji rauni sannan a kasar pakistan akalla mutane 40 ne suka mutu fiye da 300 kuma suka ji rauni yawancinsu a lardin kaiba da ke kan iyakar kasar da afghanistan Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu yana nazarin sake wato soke 'yanci ko kuma izinin yin tafiya da wasu abubuwa wa Falasinawa da suke zaune a gabashin birnin Kudus domin mai da martani ga ci gaba da tarzoma tsakanin Falasɗinawa da jami'an tsaron Isra'ila. Jami'an 'yan sandan turkiya guda biyu ne suka rasa ransu 'yan yakin sa kan kungiyar ISIS bakwai ne kuma aka kashe a lokacin da jami'an tsaro suka kai su mame gidajen 'yan ISIS din a kudu maso gabashin kasar Turkiyya. Hukumomi sun ci gaba da manyan yunkurin da suke na dakile masu ra'ayin riƙau da cibiyar su ke kan iyakar kasar da Siriya. To an gaishe ki da kuma takaitattun labaran muka zo ga ƙarshen shirin wannan safiya na hantsi. Masu mu kafin mu yi sallama da ku muna fatan za a ci gaba da kasancewa da muryar Amurka a koyaushe a madadin Jummai Ali da ta taya na gabatarwa sai kuma jagoran shirin Chibahiro Diodoni sai injiniyan mu na yau Jonah Cummins sai ni Usman Kabara a Washington DC ke cewa allah ya tabbatar mana da alkhairinsa ya kuma tabbatar mana da rayuwa mai amfani mun gode This program has come to you from the Voice of America, Washington.